إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعمل الصالح هو ما أقره الشرع للعقول البشرية والاتفاقيات الأرضية والبروتوكولات الإبليسية الجهنمية لا أبدا العمل الصالح كما قال العلماء الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع عندنا ميزة وعندنا موازين لمعرفة الجميل من القبيح والقبيح من الجميل دواليك دواليك دواليك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال وتواصوا بالحق الله أكبر التواصي بالحق أن تبين لي يا أخي الحبيب إن هذا الشيء الذي تفر منه هو الصواب وتبرهن على كلامك بحجج قطعية لا مدافعة لها فأنساق إليها لقوة برهانك ولي ولما عند حجتك من القوة ليس فيها مدافعة أما الذي يفر من الحق هذا مكابر هذا إبليس إن الذي رفض الحق الناطئ والحجة القاطئة هذا صاحب ضلالة وصاحب غواية أما صاحب هداية وفطانة ينساق وراء الحق المبين الحق أحق أن يتبع لا أن يتبع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تأتيك بروتوكولات أرضية المعاصرة التبرج يقولون من التقدم شرب الشيشة والخمور والمخدرات يقولون من التقدم والرقي المادي نقول هذا كلام مبرقش هذه شقشقة نعرفها وشنشنة نشمها في أنوفنا ليس لها دليل ولا برهان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بإيش لا بالباطل بالحق والله تعالى هو الحق ولو اتبع الحق أه- أهواءهم الحق أهواءهم إذا وتواصوا بالحق ثم قال وتواصوا بالصبر والصبر عباد الله قال العلماء حسن الأدب عند البلاء وقال بعضهم الصبر حمل النفس على المكاره ابتغاء مرضات الله يأتيك شيء يحزنك ويحزنك لكنك تتفاءل عسى أن يكون منفرجا عما قريب وأنت متمسك بالأسباب الشرعية القرآنية الصنية لا أن تكون متواكلا لكن تكون متوكلا لأن هناك فروق بين التوكل وبين التواكل المؤمن مأمور بالتوكل لا بالتواكل الله يحب المتوكلين ما قال متواكلين قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسأل الله رب العالمين الألية الجليلة القديرة الرؤوفة الرحيمة أن يجعلنا ممن حقق هذه الاستثناءات كما قال المؤلف السلامة من الخسر لمن حقق ما استثني من سورة العصر إنه عليم قدير رؤوف رحيم اسألوه الغفران إنه هو الغفور الرحيم وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم mai jibintan lamarin bayi salihai Allah ka sanya mu cikinsu mai taimaka ma duk wanda ya dogara gare shi hakikanin tawakkali mai zamantowa tanyo gata agaji ɗauki ga wanda ya bi shi fai da ɓoye Allah ka samu kasance haka tsira da aminci su ƙara tabbata ga babban mutum mafi tsadan halittar Allah wanda mahaifar ya mace ba ta taɓa naƙudar mutum ya irinsa ba ba kuma za a yi ba an yi ta kenan ta ƙare shi kenan tallin tal ƙwallin ƙwal jallin jal ya turo shi duniya a matsayin kyauta mai arziki wanda ya riko da wancananka kyautar taɓaɓɓe rubushashe wanda ya gama da rubushi wanda ya ɓarar da kansa gabarin wancananka alkhairin shi ne annabi muhammadu da sahabbansa daɗaɗa kirkaka gwaraza faɗi na farkonsu abubakar na siddiq da umarul faruk da usman ma'abocin haske kashi biyu da ali baban kyawawa guda biyu ka ambaci tsalhatu da zubair da sa'adun da sa'id da abdurrahman da abu ubaida dukkaninsu ya ce ka ambaci kyakkyawan zato game dukkanin sahabbai wala ta ku ta'anan ta'ibu wa tajrahu in ji mai sahibul ha'iyya kar ka zamanto ta'an mai yawan soka kana aibatawa kana jarraha idan ka jarraha su an ta'aula bi jarh ka fi kowa cancanta a yi maka jarhi saboda yo ai ƙawan saniya bai isa ya soki samaniya tsikar samaniya ba suka ce kuma duk wanda ya ci karo da ainihin wato ƙatoton gini kansa kawai zai fasa haka duk wanda ya ce zai masamaniya kaki bismillah ga hanya za ka ɓata fuskar kai to sahaban annabi muhammad kenan an tambayi ɗaya daga cikin kiristoci ɗaya daga cikin yahudawa aka ce cikin mutanen annabi isa Allah ya ƙara masa aminci so suka fi daraja sai suka ce sahabbansa the disciple hawariyun aka tambayi waɗanda suke bin addinin judaism mutanen annabi musa su waye suka ce su ne al'ahbar da rabbis masu kula da synagogue da alhayakil sulaimaniya kamar da suke faɗi amma da aka tambayi wasu to kuma kun ce ku musulmi ne so suka fi kirki sai suka ce ina ba masu kirkin ai tsinannun mabiyansa sahabbansa kalli bambanci don ka san ga addinin Allah can ga wani abu kuma can daɗinta malaman sunna ba su yi ƙasa a gulo ba wajen feɗe biri har jelarsa wajen bayyana tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa daban li ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyinatin wa inna Allah la sami'un Ali. Allah ƙara aminci da gaisuwa gare su duk waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah ka haɗa mu da su a gidan rahama rana da ainihin dangi da ‘ya'ya da dukiya ba su amfani sai dai face wanda ya je ma Allah da zuciya wankakka gyararra tsarkakakka Allah ka samu na cikinsu ‘yan uwa masu girma unwanin hutuba ta a yau <clears throat> baya ga wancan yi magana kan illar ridda da kashe-kashenta da kuma sahaban nan ƙarƙashin aya mai lamba uku a sura mai lamba uku satin da ya wuce sabai hudu Anas ibn Nadir Abu Dujana Simak bin Kharasha da kuma Khabbab ko Khubin Adi da Ummu Sulaimin duk bayani ya gabata ƙarƙashin faɗin Allah minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alai yau magana ta akan wato kubuta daga hasara ga wanda ya tabbatar togaciya guda hudu wannan ita ce sura mai lamba ɗari da uku ayinta ba yawa amma darussanta sun game duniya har ɗaya daga cikin limamai yana faɗi al'imamu shafi'i muhammadu ɗan idris ɗan abbas ɗan usman ɗan shafi'i ba muttalibe ba hashime ba makke haifaffen Filastin a birnin zirin Gaza shekara ɗari da hamsin aka haifar shekara mai tan da hudu ya rasu yana da shekara hamsin da hudu masu cewa ya rasu a shekara 277 sun yi kuskure su koma kan tawarih ya rasu shekara ɗari biyu da nawa da hudu mafi ƙarancin shekaru cikin limamai guda hudu abu hanifa مالك بن أنس إمام الشافعي أحمد بن حنبل ni. mafi karancinsu a shekaru tare da ya girma Ahmad ibn Hanbal tunda malamin sa ne har Imam Ahmad yana cewa ai Shafi'i ai kamar magani ne ga mara lafiya kamar abinci ne ga mawuyaci wannan yabo ne daga bakin mutumin kirki akan mutumin kirki Allah ka haɗa mu da su akan aikin kirki Imam Shafi'i yana cewa ita wannan sura wal asri wallahi da Allah bai saukar da komai ba ga halittunsa gaba ɗaya sai ita kawai da ta ishe su amma ayinta nawa ne wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr aya uku tare da haka yana cewa wallahi da Allah bai saukar ba da komai wata hujja ba sai ita lakafatu na ta ishe su darussan da ke ciki Allah ya ce na rantse da al'asri malamai suka ce al'asru zamani gaba ɗaya tun farkon annabi Adamu Allah ya ƙara masa aminci har zuwa tashin duniya duk al'asar ne wasu suka ce ana nufin sallah asar to ai lokaci ne ita ma ai tunda yankin lokaci ne almuhim Allah ya rantsuwa Allah yana da iko ya rantse da abin da yake so ya gana ma sai rantse ma da kai ai ya rantse da rayuwar annabinsa yace la'amruka innahum lafi sakartihim ya mahud na rantsuwa da rayuwarka ya Muhammad suna cikin magagin kafirci suna fagamniya ya ce wasu sama'i za ta buruj ya ce wal ba wawul kasam bace ba wawul ataf bace wawul kasami ce amma kai da ni da ku da ke haramun ne ka rantse sai da Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut dan me na rantsai da girman tsoho na ne tsohonka na da kwaran kwatsa dubu saba'in kai za ta kwaran kwatse rantsai da Allah ko ka yi shiru ba a rantsuwa da annabi Muhammad tare da girmansa gare mu Allah ya ƙara masa aminci ba ka rantsuwa da Qur'ani dan bai tabbata cikin tsarin salaf ba alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf dukkanin alkhairi na cikin bin waɗanda suka gabata man salaf of course bi khair to Allah yana da iko ya rantse da komai saboda shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu yace na rantse da zamani to suna cewa duk abin da aka rantse da shi to shi wannan abin na nuna maka kimar sare ne shi san kace na rantse da Allah mai imani sai da dar Allah kace to na sallama saboda sanin girman Allah shi yasa in ka ce na rantse da Allah kuma kai wadare shi to kana cikin hadari shi yasa cikin hadisi kudusi Allah na cewa mutane uku zan yi rigima da su in kiyama ta tsaya mutum na farko rajulun bi thumma ghadar mutumin da ya bada da sunana aka amince da shi amma kuma yaudara shi yasa masu kasuwanci musamman yan uwa a kiyaye rantsuwa saboda sai da kaya wallahi tallahi kaza na saya kuma ba gaskiya bane me ina ka na rantsuwa wai tilasta ka to Allah ce na rantse da zamani na rantse da loto na rantse da lokaci to idan kai rantsuwa akwai abin da suke kira jawabin rantsuwa sai ce innal insana lafi khusr lallai mutum yana cikin hasara. malamanmu na tafsiri Allah ya kara musu albarka musamman ɗan Abbas ke cewa ana nufin alinsan insan kafiri ake nufi kawai ana nufin kafiri ne wasu mun suka ce ana nufin wata jama'a cikin kafiran maka irin su utbatu bin rabi'a wasu kuma suka ce ana nufin dukkanin mutum ne dan yace al-insan ismul jins ne wannan magana ta karfi tana da karfin gaske tare da bata kore wancan ba kuma dukkanin mutum yana cikin hasara ne ba domin Allah ya togace ba to da kowa na cikin damuwa cikin mu amma sai ce sai dai to tsaya ka ji sai dai kamar kai ne kace an hana kowa shigowa gidan nan sai dai da za ka tafi da aka ce sai da ka barin tsayin ji ko ina ciki sai dai mai katin gayyata to ke ba makana da shi bane har an baka maka ba wasu sai ka shigo da ƙarfi saboda kai an togace ka misali ba mai samun admission a jami'a misali sai mai credit kaza kai kuma kana da shi ashe koyar ba da kai ake nufi ba misali Allah ya ce mutum na cikin hasara sai dai waɗanda suka yi imani to Allah mun gode maka dan kai mana bawon imani saboda imanin muke ciyarwa mun san zaka ba mu lada muke zuwa mu yi sallah mu bar duk abin dan ka ce mu zo mu yi shiru mu ji hudu ba dan ba liman muke masa shirun ba Allah kaka ce mu yi shiru mu tuta mun da muna na mana domin haka Allah kake so misali mu je makabarta domin abu ne mai kyau mu gyara mu. mara imani ba zai haka ba ai imani matsala ce ta yadda ai agogon hannunka in kai in ka dauka agogo ne irin na yara dan me zaka sa bata lokaci kawai amma kai imani agogon ba agogon kura bane mai kyau ne zai gaya maka lokaci dan ka zaka sa shine al-imanu lahu kenan ba bihi ba kalmar imani ya ta'addi bilahu yana ta'addi kuma da bihi ne in dai bihi ne Allah kenan amanna billah amantu lahu qablan azra lakum ku gane bambanci saboda ka na farko sai wanda suka yi imani imani kuma shine abin da ya tabbata a kokuwar zuci kwaɗon harshe ya furta sangalin jiki kuma aiwatar kuma imani yana ƙaruwa Allah ka haɓaka mana namu yana kuma raguwa Allah ka kiyashe mu ƙaruwarsa da ƙaruwar aikin kirki raguwarsa da raguwar aikin kirki ka ɗauki misali mutumin da duk sati sai sauke ƙur'ani da wanda shi da karatun ƙur'ani kila sai shekara shekara kila ba ɗaya suke ba inda niyya ce kyau mutumin da baya wasa da qiyamul layl ba sallar farilla ba ta nafila ma baya wasa da ita ana kikkiawan zato ba kamar wanda ita farilla ma yana wasa da ita bane imani yana karuwa da karuwar aiki yana raguwa da raguwar aiki wannan ita ce aqida ahlus sunna wanda inkarin haka ka fitar da shi daga da'irar bid'a ko bid'i fitar shi daga da'irar sunna ila al bid'a al iman yazid wa yanqus to Allah ya ce sun da suka yi imani imani da Allah imani da Allah matsayin ubangiji abin bauta da sauransu misali da sharuɗin imani guda shida sannan suka aikata aiki na kirki kenan tsuran imani babu aiki na gari ba zai yi amfani ba inda mutum zai ce eh sallar juma'a farilla ce Allah ce ayi sai dai ban da lokacin yinta wannan yaddar ba ta yi masa amfani ba saboda yaddar laysa laha dilala min alwaqi' إذا لا تنفعه هذا الاعتقاد لا ينفعه لابد أن يكون الاعتقاد مقرونا بالتطبيق العملي الملموس saboda haka Allah ya ce wanda suka yi imani ba sa cikin hasara to nan sai hankalinka ya kwanta a matsayinka na mumini yanzu abin da ya rage maka ya rage mini mu yi ta farautan abin da zai haɓaka imaninmu ciyar da abinci sada zumunta kyautatawa makwabta kyautata ma dangi ziyara asibiti ziyara makabartu na'am ziyara gidajen marasa lafiya wanda ya hana ka kai ka bashi yi karfin hali danne ka kanne ka cije rigima ce dambe ne sai kai da gaske karkai wata sana'a don ka haɓaka kanka abinda kake da shi na rayuwa ta yaya Allah zai yi amfani da ni in taimaka ma wani wani dan uwa cikin yan uwa fitattun masu da'awa Allah ya masa albarka Ibrahim Fulati, ya gabatar da wa'azi nan. wannan Lahadi ya bada misalin wani ina faɗa dan wasu ku sun san me ya faɗa mutum ne yace aka yi masa haihuwa shi ko mutumin nan akwai musulmi yan uwansa sun kasa taimaka mai da haka ya je gun makwabcinsa kafiri inyamuri okechukwu ya ce amin haihuwa ne ina neman dubu talatin in sai rago ba na rance mista oke ciku kame da malam ya faɗa Allah ya saka mai da alkhairi ke ta ma zan ba rance ga dubu ɗari ba maganar rance shi kuma da matar tayo sai sa maɗa suna oke ciku aka yi surutu ya ce don me za ku yi surutu ya kyautata min ba mun ce abin da ya daidai ba ne abadan abadan kuskure shi mutumin kila karancin ilimi ke gare shi eto eh amma ga abin da ya faru shi ihsani muhimmin abu ne ihsani a garin wida a Cotonou Benin Republic watanni hudu na garin ƙauye ne na sha faɗa ƙauye ana kiransa wida a ƙauyen akwai ɗaki da ake bautawa maciji maciji kuma wannan macijin shi kaɗai ake bauta masa danginsa shi kaɗai na je na shiga wurin don na gani da'ira nake dole in wasu a da'irar karatuna in musuluntar da abin da na gani ga wata mace ta rataye macijin budurwa na tambaye su ya aka yi suka ce ai wannan da ka ganta ita ce asalin bautar wannan macijin anan dalili shekaru aru aru aru an kai mata hari a ƙauyen za a kashe ta wannan macijin shi ya fito yana fesa dafi ga mutane ya ba ta kariya mutane suka gudu ita kuma ta ce sakamakon ka bauta maka kaji fa kaji al-insanu abdul ihsan ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum la talama malaka al-insanu ihsanu kaga wancan ta ta ba mahallin sa ba haka shi ma ma uke ciku ba mahallin sa ba to duk aje su gefe babu dalili ka samu da suna uke ciku ma an faɗa dan ka sai hmm, kawai an maka wato an kyautata masa ne nake cewa bangaren imani ne ihsan dabbar gidan kyautata mata magin gidanka kyautata mata karka ce na ba ta tuwo ta kici ta zauna don yunwa kai kuma kai ta cin kifi kai maka tana son kifi tun da ka kawo ta to dole yi kokari ya zama kana da bajan na kifi kai ka kawo ta ai misali dan ko ba komai Allah ya kalle ka da wannan abu din ina daga cikin ihsani a ce a masallatan muna da tsari misali na zuwa gidajen marayu in ba ma zuwa wasunmu masu addinin ƙarya suna zuwa suna ɗaukan 'ya'yan musulmi ga asibitin marayu nan marvelous babies home asibitin nasarawa nawa ne muke samun lokaci cikin malaman da muke da su a garin nan ce an ga malam wani ya kawo ziyara muhimmin abu ne in ba ma yi daga sabon gari suna zuwa suna kwasan 'ya'yanmu ko baka ɗauki ɗaka kawo gidanka ba aƙalla su ga fuskokinku yakan hana waɗancan kawo ziyara da mun jarraba mun gani ne misali illa allazina amanu wa amilu salihat sannan kuma wata wasa bil haqq suka yi ma juna wasiyya da bin gaskiya wani abu kaza gaskiya ne shikenan ka kaza. idan aka ce da kai abu kaza gaskiya ne ka bi karka girman kai dan sai ka zama dangin shedan ka roki Allah Allah tun da gaskiya aka gaya min Allah ka bani ikon bi ka kiyashin da sharrin kaina ka huta daga sharrin iblis amma ni za a gayawa waye kai asalin ka tsarto maniyi cikin ka kuma najasa ne za ka zama mutsa to menene na borokoko da koboroboro da torokoko wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fi lardi maraha karka dinga bokasari a bayan ƙasa Allah ka kiyashe mu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr suka yi mu da hakuri hakuri ya kasu gida uku hakuri kan bin Allah ka kulle shawun ka zo masallaci sai kai hakuri ana cikin sanyi ka je masallaci sai da hakuri hakuri ga barin sabon Allah hakuri kuma kan masifar Allah haka suka kasa hakuri gida uku hakuri kan bin Allah hakuri ga barin sabon Allah suka ce wannan shefi muhimmanci kuma saboda qaida ta usul idan ga umarni idan ga hani wanda ake fifitawa shine mai hani idza ta'arada al-amr wan nahy inda ta'arud fattaqdimu lin nahy shi sai ce ma nahaytukum anhu fajtanibu gaba daya bangaren nahi ne amma ma amartukum ce mai ku yi shi mustata'tu so umarnin yi zaka iya iyawarka ne amma hani ba za ka ce zan bar sabo kaza banda kaza ba la la la فذلك الأمر والنعي عند التعارض فالتقديم لجانب النهي saboda haka yana daga cikin haƙuri kar ka sabi Allah Allah ka ba mu ikon haka ka bi Allah Allah ka ba mu ikon haka sannan ka hakuri kan masifar Allah rashin lafiya mutuwa da abin da ya kama da haka Allah muna ka cikin rahmaka da baiwanka ka ba mu ikon kiyayewa ya rabbal alamin ka samu ji magana ta daidai ka ba mu ikon binta ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah ka daga musulunci da musulmi ka ba kafirci kaskanci da kafir ya rabbal alamin ya Allah jinin musulmi da ke zuba a wannan duniya Allah ka kare jinin musulmi ya rabbal alamin Allah ka tsare mutuncin ya rabbal alamin Allah ka daga addinin ka ya rabbal alamin ka yi amfani da mu a matsayin jagororin kiya zuwa ga hanyar ka rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka imanin sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa batnan sabira wa ta'ubatan qabla ya rabbal alamin nas'aluka an taj'alna min salih rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب وصلوا وسلموا على نبينا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله